Cibiyar kasuwanci ta kawo tsarin sauƙaƙa girka kamfanonin masana'antu ƙanana da manya ta hanyar cibiyar ba da horo akan ƙirƙire-ƙirƙiren kamfanonin masana'antu da aka girka a dukkan cibiyoyin cibiyar kasuwanci ta ƙasa. Haka cibiyar ita ke kawo hanyoyin sauƙaƙa ayyuka, girka kamfanonin kasuwanci da kuma ci gaba wajen haɓaka kamfanonin. Ƙananan kamfanonin masana'antu na fuskantar ƙalubale shine matsalar matsalar rashin isassun kudaden fara ayyuka don shi muke nan ga duba wasu hanyoyi na buɗe wani asusu da zai rinka tallafawa masu ƙananan kasuwanci haka zalika akwai matsalolin jagorancin kamfanoni a nan nijar alhamdulillahi yanzu da zuwan waɗannan ƙwararrun cibiyoyi da cibiyar kasuwanci ta girka za su taimakawa masu kamfanoni wajen samun ingantaccen jagorancin kamfanonin nasu yanzu ma a 'yan lokutan baya-bayan nan kudaden jarin girka kamfanoni akwai cibiyar kula da waɗannan da aka buɗa a nan yamai da kuma reshenta guda da ke maraɗi don su kama ma 'yan kasuwa kuɗin da mutum ke zubawa ga shekara su ne jikka 500 na sefa cibiyar da chambre de commerce ta buɗe daga ƙarshe an buɗe ta ne tare da tallafin ƙungiyar ƙasar swiss inda suke tallafawa mutane da kudi kashi 60 cikin 100 kyauta ƙungiyar ta zuba miliyon 260 na sefa domin taimakawa 'yan kasuwa a cikin jihar maraɗi da doso don su bunƙasa muna nan ga kokowa duba yiwuwar ƙarin hakan don haka dukkan ƙananan kamfanonin masu masana'antu da aka bude to sun girku. Euh, Donc euh, presque toutes les petites et moyennes entreprises créées sont des entreprises structurées.